من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah subhanahu wataala godiya da ya kawo wannan rana mai albarka wato 26 ga watan musulunci watan ɗaya hijira 1443 wanda ya daidai da hudu ga watan turawa watan tara 2021 inda Allah subhanahu wataala ya kaddara wato ziyara mai mahimmanci da malaminmu Sheikh Musa Yusuf wanda aka fi sani da Asadu Sunna ya kawo garin Daura inda tun da ya malam yake gabatar da lakcoci da ziyarori alhamdulillahi daga cikin haka ne sakamakon nadi da aka yi na hakimci na wannan yanki na dimirkol shi ma mai girma alhaji musa haro ya buƙaci a zuwa ɗan gabatar da walima wato tunatarwa tun da allah ya sa malam ya iso daura to insha allahu malam ya samu dama halitta wannan masallaci kuma insha allahu za a saurara daga bakin malam wato wannan makasudan hatsomu a shi shine nasiha da ta shafi walima ga mai girma Alhaji Musa Haru da ya samu wannan hakimci da kuma mu gaba daya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa wannan ta mu ya kasance irin haduwa ce a gidan aljanna Allah subhanahu wataala ya baya malan ikon faɗa mana abinda zai zame mana alkhairi na shiga aljanna Allah ya hada mu a gidan aljanna malam assalamu alaikum bismillah الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بأدله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دشدني قوة watan al hijira ta babba dan babba farin jika da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da biyar a hudu ga watan tara shekara 2021 a wannan masallaci mai sunan masallacin eh na juma'a na me jimul kulko to wannan masallacin juma'a na dubulkul na ji sunan ne kama akwai wahala ne a wannan masallaci na juma'a makasudin haɗuwar mu ɗaya daga cikin bayan Allah da ake tare da shi dama yana da girma sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa girma ta hanyar naɗa shi hakimi da ka ranka ya daɗe muna maka addu'a da fatan alheri Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato taya ka sannan Allah madaukakin sarki kada ya bakku da dabara ko a harkar shugabanci ko da da kiftawar ido ne Abin da nake so in faɗa a daidai lokacin da aka ce in yi magana da zama na tare da malamin mu malam Hassan sai ya ce za a zo na da kuma mu na sabar sai na ce ba kome na san me ya kamata a yi magana a kai shi abu biyu kawai nake so in yi magana a kai shi abu na farko shine duk lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya yi maka ni'ima hanyar da ake bi a tsare ni'imar abin da ake so a muƙabilin ni'imar aiki mai kyau ya biyu ba akwai ɗaya daga cikin manya-manyan bayan Allah guda biyu wanda Allah ya ba su annabta haɗe da ilimi gaba ɗaya kuma ɗa da uba ne shi ne annabi Sulaimanu da annabi Dawu. Allah maɗaukakin sarki ya ce wani ƙada ce na dawu da wasu laimana ilman mun ba annabu dawuda ilimi sannan mun ba annabi suleimana ilimi da ɗa da uba ne wanda sai da ta kai suna da rai ɗa da uba ne akan iya ɗauko hukunci a kawo wajen baban ya yanke hukunci mutane su ce ba su yarda ba su yi afil su ɗaga ƙara su kai wajen ɗan kuma ɗan ya hukunci kuma Allah ya goyi bayan hukuncin da ɗan ya yi sannan ya haɗa su ya ce wa kullum ake na hukuman wa ilma kowanne kuma mun bashi hukunci kuma mun bashi ilimi amma matsala kwaya daya baban yi hukunci aka daga kara aka kai wajen dan dan yi hukunci Allah a wajen hukuncin yace fa fahamna ha Sulaiman sai muka fahimtar da Annabi Sulaiman ga yadda zai hukunci amma Allah ya ce wa kullan atinahu hukman wa ilma kuma kowanne mun bashi annabta sannan kuma ga ilimi to waɗannan mutanen guda biyu sai Allah ya ce wala na dawo da wasu laimana ilmar. na ba annabi da ilimi da annabi sulaymanu da da uba wa qala suka faɗa su biyun suka ce alhamdulillahi allazi na alaƙa kaseerin min ibadihi almu'min godiya ta tabbata ga Allah wanda ya fifita mu da yawa daga cikin bayansa masu imani akwai wanda Allah ke ganin dama a rayuwarsu ya musu falala kuma ba ka da yadda za ka. duniya Allah ya kasa ta gida hudu akwai wanda za ka ga ba su sha wahala a rayuwarsu ba kuma ba za su sha wahala a lahira ba kuma haka Allah ya tsara haka kuma ya ga dama bisa ga ganin damansa akwai wanda ya tsara za su sha wahala a duniya amma wahalar iyakarta kenan da an tafi lahira wahalar ta ƙare. to wannan yana da sauƙi akwai wanda ba za su sha wuya a duniya ba amma ba za su sha wahala a lahira wannan kan shi ne Allah kuma ya tsare mu da wannan akwai wanda ya fi wannan muni sun sha bakar wuya a duniya kuma su su sha bakar wahala a lahira wannan kuma Allah ka tsare mu da wannan da haka Allah sai ya ce wa warisa Sulaimanu Dawud annabi Sulaimanu ya gaji babansa annabi Dawud gado na annabta da haka wa qala sai ya ayyuhan nasu ya ku mutane kullum na tsere an sanar da mu maganar tsuntsaye idan annabi sulaimani yana da rai idan akwai kaza a gidan shi ko wani abu in tana magana Allah yakan fahimtar da shi mai take cewa shi ya sa malamai suka ci? duk wata mu'ujiza da Allah ke ba wani annabi shi kaɗai cilo to babu wacce bai tattaro ya haɗawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba raƙumin wasu mutane ya taɓa furgi cewa aka ga kamar ya haukaci ana tsammanin zai iya yin kisa aka ji aka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka sanar da shi cewa ga halin da raƙumin yake ce annabi ya zo ya samu raƙumin a kango a tsaye ya kama akalar raƙumin yana yana magana raƙumin ya gurfa na, annabi yana magana yana magana sai aka ga raƙumin yana hawaye da aka gama sai annabi ya ce ina mai raƙumin nan yake sai ce gani sai ce zo raƙumin nan bayani yake yana cewa kana masa kada kana masa kada kana masa kada kana ka masa kada ka ji tsoron Allah ka bari a daidai lokacin annabi yana tare da mutane amma Allah da ke sa wa ya ji yadda mutane da ya ga dama ya ji yadda annabi abin da yake faɗa amma raguwar mutane ba su ji ba idan aka ce ce an sanar da mu magana tsuntsaye sannan wa na min kulli shay'in an ba mu duk wani abu da mulki ke bukata sai yace inna hada huwa al-fadl al-mubin wannan falala ce wacce take mabayyaniya sai Allah madaukakin sarki yace wa ushira sai aka tara tawaga li sulaiman junudu idan zai yi tafiya rundunar da ke masa rafiya akwai min al-jinni akwai aljanu wal insi akwai mutane wa tsairi sannan akwai tsuntsaye kuma kowa da aikin da ya yake wannan duniyar da muke ganin ta duk abin da baka tsammani na ci gaba an yi to an yi al'ummar da ta yi ci da a baya har duniya ta tashi duniya kuma ba za ta yi wannan ci ba da haka sai ya zamanto su ne wannan suke masa rakiya idan zai tafiya idan ana buƙatar ruwa yanzu yanzu inda ba za a iya samun ruwa ba akwai waɗanda aikin siya za su samu ruwa shi yasa yana tafiya Allah sai ya ce hatta idan a tau alawadin naml sai da ya kusa zuwa gidan wata turuwa qalatin namla sai tururuwa ta ce ya ayyuhan naml ya ku taron turura udukulu masakin kowa ya shige gidansa saboda la ya haɗi manna kuma sulaimanu wa junuduhu sulaimanu zai iya zuwa ya tattaka ku da rundunar shi wahum la yashurun alhali da shi da jama'ar tasuma ba su san cewa ba ma sun tattaka ku a baya malaman lugar larabci sun yi ta saɓani akan wannan lafazin na ya ayyuhan namlu udukulu masakinu domin udukulu wawul jama'a ne masakina kuma mimul jam'i ne a ƙa'ida wannan uslubin na larabci a ƙa'ida wannan uslubin na larabci idan aka samu wawul jama'a da mimul jam'i ya kamata a ce ana itilaƙin shi ne ga mutanen da suke suna da hankali to sai a lokacin suke ta saɓani me yasa aka ce udkhulu sannan aka kawo masakinakum sai suka ce a nan gurin an saukar da gairu aƙil manzilatul aƙil wanda ba shi da hankali matsayin mai hankali a wannan ƙur'anin da Allah ya ce mana afala yin nan ƙur'ana ba za ku yi wannan ƙur'anin ba wasu daga cikin turawa da suka zo suka karanta wannan ayar so su suka tashi suka je sai suka tadabburi na ƙur'ani akan wannan suka yi bincike kan turuwa sai suka akwai wata jami'a a america suka ɗauki kuɗi mai yawa suka narka don bincike akan turuwa kawai sai suka binciko sai suka gane cewa macen tururuwa ita ce Allah ya sa ma hanyar isar da saƙon da idan bala'i ya taso da zaran ta yi magana duk inda kowa yake sakon yana iya kai musu sai suka gano wannan daga nan ne suka ɗauko suka yi fasahar wasu motoci idan kana da irin wannan motar idan abu ya taso idan mutum ɗaya yana kan wannan hanyar yana da mota yana iya isar da saƙo ga duk wanda yake da irin wannan mota cewa kada ya hanyar nan akwai matsala sannan kuma ƙarƙashin udukulu masakinaku sai Allah madaukakin sarki za mu ga cewa a Qur'ani yana amfani da kalmar maskar dan adam ne yake da maskar wajen zama sai sai suka bi sai suka gane cewa duk irin yadda ka san tsarin ɗan adam yadda yake da leadership shugabanci da tsara gidansa da komai da komai ita ma tururuwa haka Allah ya sa mata haka take gudanar da tsarinta yadda ka gani da tsarin sojoji da 'yan sanda da custom da imagination da duk abin da ka sani na shugabanci to haka Allah ya sa mu tururu haka take gudanar da tsarin mulkin ta to lokacin da ce wannan ta tace kowa ya shiga gida annabi Sulaiman zai iya zuwa ya tattaka mutane amma sai ta kawo ubiri take bai sani ba to wannan maganar da ta faɗa sannan ta faɗa tazaran yana da tsawo sai Allah ya ɗauko maganar taraf sai kunnan annabi Sulaiman sai ya ji mai take faɗa da ya ji abin da take faɗa Allah sai ce fata ba sama zahikan min ƙauliya sai ya dariya sai ya murmushi ba ɗagawaye ma Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa annabi Suleiman ya roƙi Allah ya ce Allah ya bashi mulkin da bayan shi kada wani ya samu ya ce ƙala rabbi habli mulkan layin bagi li ahadin min ba'ad Allah ka bani mulkin da bayana wani da isa ya samu ba innaka antal wahab kuma Allah ya bashi Allah ya ce fasakarna lahu fasakarna min ri'a tajri bi amrihi haifa muka hore masa iska har duniya ta tashi duk yadda bature zai kere kere ya ci gaba bai isa abin hawa ba da ya kai saurin iska yanzu da aka yi tafiya kana buƙatar sai ka je ka yi faso sai ka yi waye sai an buƙa'ida a'a annabi Suleiman, shi idan zai yi tafiya zai buƙatar wannan shimfiɗu kawai za a ɗibo a ɗora kan iska a ce iskan bismillah shi ta danna da gudu ta tafi inda za a tafi Allah ya ce fasakkan na lafar a ta jiri bi yi ruka'an Allah ya ce wasu ya na kulla banna'i ga ɗanu. yanzu cikin mu mutane wani na an ce wani rikakken aljani ya bayyana a gidan shi yana zaune ya ga kan mutum ya faɗo cinya ta faɗo to in ba ta ba in ba an nemo masu karatun qur'ani sun yi rika ba sun wallahi ya bar gidan kenan to shi shayatin kangarin aljanu Allah ya ce akwai shedanin da akwai waɗanda suke aikin su wani irin nau'in gini yake so su mai su mai shine wa shayatin kullu banna'in duk irin nau'in ginin da yake so a duniya su mai aikin su kenan sannan wa saboda tsabar isa ta mulki sai ya tura su teku a je a yi nutso a cikin tekun a taro masa dala ta zinari da azurfa kuma bai da bukatar ta tsabar mulki kawai ne wasu ya ina kulla banna'in wagawa sannan Allah ya ce wa na mukarrani na asba wasu idan suka yi laifi aljani ne haka zai sa a kamo shi a ɗaure shi cikin mari kaga dan adam yanzu sai a hankali to duk da Allah ya gama faɗar wannan sai ya ce haza a ta'una wannan kyautar mu ce baiwar mu ce muka ba annabi Sulaimanu famnun aw amsik bi ghairi sa ka ba wanda ka ga dama ka hana wanda ka ga dama in an dai lahira Allah ba zai tambaye ka dan me kai haka ba wannan matsayin da Allah ya yi masa kar ka dauka cewa wai dan ya samu wannan matsayin kuma ya lalata sa da Allah sai ya ce a'a wa inna lahu indana la zulfa Allah ya ce annabi Sulaiman a gurin mu babban mutum ne inji Allah sannan wa husna ma'a kuma a lahira mun masa makoma mai kyau mun masa tanadi muna jiran sa kaji haka Allah madaukakin sarki ya ga dama to lokacin da ya ga wannan sai yake cewa bayan yayi murmushi sai ya ce rabbi auzi'ni Allah ka karfafe ni ta wata hanya shine an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya in gode maka akan ni'imar da kai mu ta wata hanya zan gode wa ni'imar shine wa an a'mala salihan tardahu in aikata aiki mai kyau wanda zaka yarda da shi wannan shine abu na farko da kowace munasaba Allah yi wa dan adam kowace irin ni'ima to hanyar da zai bi tsare ni'imar ta yi ƙoƙari a muƙabilin ni'imar aiki mai kyau ya biyo bayanta yana cikin abin da Allah ya faɗa a ƙur'ani cewa ita addana rabbuku na in shakartum wallahi in zan muku nema za ku gode min ta hanyar aiki mai kyau sai na ƙara muku amma in kuka batulce wala in kafartum inna azabi la shadid da haka yana da kyau a irin wannan munasabar da munasabobi da dama duk wanda Allah ya masa ni'ima kowace iri ce to hanyar da zai bi ya tsare ni'iman a muƙabilin ni'imar ya yi ƙoƙari ya dinga biyo da aiki mai kyau a kanta Allah sai ya tsare masa ni'imar sannan sai ya ƙara masa ni'imar lokacin da annabi Suleimani ya minke cikin majalisar shi wannan matar Bilkis ita ma tana da mulki a wannan lokacin da ya ce ayyukum ya ni bi arshiha qabla an yi atuni muslimin waye zai zo min da gadan da take takama na mulki da shi gabanin ta zo ta musulunta da haka samu wani ifritin min aljin yace shi zai iya saboda yana da ƙarfi Allah sai ce wa qala inda indahu ilmun min alkitabi wanda yake wajen shi akwai ilimi na littafi sai yake ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfu tafiya ce fa ta watanni kamar yanzu a ce abin da ke Saudiya kuma ana buƙatar shi yanzu yanzu yace shi zai dauko abin gabanin a rufe ido a buɗe. Allah yace mara ra'ahu mustaqirran indahu kuma annabi Suleiman yana rufe idan shi bude ya ga gadan an kawo me yace a lokacin sai yace hada min fadli rabbi wannan yana daga cikin falala ta Allah da ya mu kuma ya mun ne li yabluwani a ashkuru am akfur ya mun ne dan ya jarraba ni ya gani zan gode masa ko zan butulce masa sai yace wa man shakara fa inna ma yashkuru duk wanda ya godiya in Allah ya masa ni'ima ya gode wa kansa ne domin Allah ya yi alƙawari zai ci gaba da ƙara masa wanda kuma i yawa Allah butulci to kansa yawa dan ni'imar wannan ne hanyar da zai janyo Allah maɗaukakin sarki ya sance masa ainihin wato ni'ima wannan shine abu na farko abu na biyu kuma wanda yake da alaƙa da wannan kamar yadda na faɗa a sabobi da dama muna tare da 'yan uwa a su malam Mustapha su Muhammadu Amin ko ɗazu ɗaya daga cikin 'yan majalisu na wannan yankin ya zo ya kawo mana ziyara na sha faɗa Allah ya taimake ka don ka yi daɗe Allah ya ƙara maka lafiya da imani cewa Allah maɗaukacin sarki bayarwa da hanawa dukka jarrabawa ce daga gurinsa wanda Allah ya ba su jarrabawa da ya musu ya gani za su godiya ko ba za su ba wanda aka hana su jarrabawa da aka yi musu a gani za su haƙura ko ba za su haƙura ba shi yasa malamai suka ce duk mutumin da ke so ya gane zai zama yana da arziki na duniya ko lahira to ya auna kansa da abu biyar na farko kana cikin wanda in Allah ya ce su yi abu kake iya ka gurin yi na biyu kana cikin wanda in Allah ya ce su bar abu suke iya ƙoƙarinsu gurin bari na uku kana cikin wa'inda in an ba su suke godiya na hudu kana cikin wa'inda in an jarrabe su suke yin haƙuri na biyar kana cikin wa'inda idan sun yi ba daidai ba suke komawa su nemi tuba tsakaninsu da Allah idan Allah ya yi maka wannan abu biyar ɗin in an ce ka yi za ka iya ƙoƙarinka gurin yi in an ce ka bari za ka iya ƙoƙarinka gurin bari in an baka za ka yi godiya ran da aka hana ka ka haƙura lokacin da duk ka fahimci kuma kama Allah ba daidai ba kai kokare ka koma ka nemi tuba a wajen Allah to wannan ɗaya ne daga waɗannan su ne alamomi manya-manya domin tsarin da Allah ya wa duniya kamar yadda na faɗa a munasabobi ita wannan duniyar ba a yi ta ba don wanda bai laifi ya zauna cikinta amma masu laifin biyu ne akwai wanda suna ma Allah laifi kuma yana son su su ne attawabina masu yin tuba saboda haka kowane mutum inda kai ba annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wasallam tun daga ran da Allah ya dauki annabi sallallahu alaihi wasallama to tun daga ranan Allah ya dauke rigar rashin kuskure daga wani mutum shi yasa alfazaji yake cewa rasulun karimun ma ataqat rabbahu shi manzo ne mai karamci da dai annabi bai taba saba ma Allah subhanahu wata'ala to wannan rigan talashin kuskure daga ran da ya bar duniya Allah ya ɗauke ta ba ta akan wani mutum amma in an je lahira in an samu kana da alheri bakwai kana da kurakure uku kana da alheri takwas kana da kurakure biyu wannan kuma duk wanda ya je lahira da wannan ma'aunin Allah ya ajiye ka'ida ta innal hasanati ya sayyi'ati aiki mai kyau yana tafiyar da ainihin wato aiki mara kyau wannan ita ce ka'ida abu na biyu na bangare da nake so in ji hankali a kansu tare da la'akari da lokaci shine Allah ya ba da labarin baban annabi Sulaiman ne annabi Dawuda a cikin suratu sa abin da ke ciki na jarrabawa da Allah maɗaukakin sarki yawa masu mulki ita ce annabi Dawuda cikin abin da Allah ya yi masa Allah ya ce wa alanna lahul mun sanyaya masa mun tausasa masa ƙarfi yanzu duk wata ma'aikata da ka sani a duniya an yi don sarrafa ƙarfi da annabi da yana duniya bai buƙatar kowace irin ma'aikata kowane irin ƙarfi da ka sani saboda Allah ya ce wa alanna lahul hadi kama ƙarfin kawai zai ya sarrafa shi yadda yake so ya amfani da shi yadda yake so bai buƙatar wuta ko wani abu a Allah ya ce mun sau abin nan tausasa masa ƙarfin ji Allah sannan kamar yadda na faɗa na ce wannan duniyar ta yi ci gaba a bayan da ya fi ci gaban da kake gani yanzu idan kana yawo a duniya akwai gine-ginen da aka yi an tabbatar da cewa ɗan adam mai jiki irin namu a yanzu ba zai iya irin wannan ginin ba kuma an yi su a baya shi yasa akwai al'ummar da Allah ya kawo labarinta bayan da ya gama labari ya hallaka ta sai ce fa ma balagu mi ishara ma atinahu ba mu ba ku mai ishar ɗin abin da muka ba su ba mai ishar shi ne abu ɗaya a kasashe goma to ɗayan a sake kasashe goma shi ne mai ishar shi sa mutanen makka da suka yi wa annaba abin da suka mai da ya ɗauko labarin adawa wa zukur a ka'adi da ya gama mutane ne suna ganin suna da ƙarfi sun isa da Allah ya tashi hadari kawai suka gani sai suka ce hada aridin mumdirna wannan hadarin ruwa za a yi Allah ya ce masa a'a bal huwa masta ajaltum bi abinda kuka ce a kawo ne na azaba shine za mu nuna muku mun isa shine za mu kawo kuma da za mu turo muku ba wani abu za mu turo ba rihun iska ce kawai za mu turo amma fa fiha azabun ali yanzu wannan iskar da muke shaka yanzu yanzu yanzu nan idan Allah ya ga dama sai ya canja ta wallahi kana shakar ta sai ka shaki matsala shikenan da haka da Allah ya turo iskar sai ce tu dammiru kulla shay'in bi amr rabbiha Allah ya turo ta tana lalata kowane irin abu da umarnin ubangijinta fa asbahu la yara illa masakinuhum Allah sai ce kadhalika najzil qawmal mujrimin da ya gama sai ya ce ma mutanen makka wala qad makkannahum fi ma in makkannakum fi wayannan mutanen da na faɗa muku na ɗaukan musu wannan matakin na ba ku ci gaban da ku ban ba su ba waja'alna lahum sam'a na ba su ji na ba su gani wal na ba su zuciya ta tunani wajen kere-kere wanda ku ban ba ku ba amma fa ma a gana hunsam an fa ma agana an hunsam wala absaruhum wala afidatuhum min shay da ji da ganin da suke takama da shi da zuciyar da suke tunani su kera abu Allah ya ce bata musu amfani ba idh kanu yaj'aluna bi ayatin lahi lokacin da suka yi musu da ayoyin wa ayoyin Allah subhanahu wata'ala to kissar da na so in cike da ita ita ce ta annabi dawo yana zaune sai ga mutane sun zo sun shigo gidan shi ta inda bai yi tsammanin za su shigo ma shine Allah ya ce hal ataka nabul khasm ittasawwarul mihrab iddakalu ala dawud fa faza minhu sannan suka shigo annabi dawo da inda bai yi tsammanin za a shigo ma sai ya firgita ya ga mutane ƙalu sai suka ce masa lata kakka kaka firgita kasmani baga ala ba'dina masu husuma ne guda biyu ɗaya ya cuci ɗaya. fa na na bil haqqi wa la tushrik wa hadina ila sawa istira dan Allah kai mana hukunci ka dora mu akan daidai sai ɗaya ya fara bayani sai ce inna hada akhilahu 99 na'aja wannan dan uwan nawa yana da tinkiya guda tara. waliya na a ajatun wahida ni kuma yana da tinkiya kwaya daya faqala ha kuma yace sai na bashi tawa kwaya daya ya hada da nashi casa'in da tara su zama ɗari. wa azzani fil kuma ya takura ni ya gallabe ni ya sa na gaba na rasa yadda zan yi a ɗabi'a ta ɗan adam idan kana shugabanci wani lokaci wani aka zo maka da shi in ya fara bayani an mai kaza an mai kaza don ba ka kwantar da hankalinka ba ka yi ƙoƙarin jin ɗaya ɓangaren shi kuma mai ya faru to wani da an ma bayani an ci ya kara to tashi za ka karfe shi da duka musamman in kana kyasa kisan mata to za ka samu experience kan wannan wallahi kaso bakwai na mata cikin kaso goma wata za ta zo maka da komplain mijinta ya cuce ta ya zalunce ta tana kuka wallahi wani mijin in ya zo in ba ka daure ba za ka ga yana zuwa ya kamata ka tashi ka fara nau'in shi ne amma kana yin haƙuri ka zaunar da mijin ke maimaita abin da ya faru wallahi sai ka ga daga ƙarshe ashe ita ce ba ta da gaskiya ita ta yi zalunci kuma ita ta ce kuka to shi yasa da ɗayan ya ce ina da tinkiya guda casa'in da tara wannan nawa ni kuma ina da guda ɗaya yace kuma dole sai na bashi ɗaya ta ya haɗa da guda ɗari ai ko kai ne za ka ga wannan wani irin rashin imani kamar kuna tafiya da mutum kana da dubu tasa'in da tara shi yana da dubu ɗaya kaga ya kamata ka ɗauko wani abu a cikin naka ne ka ƙara mai amma shi mai dubu ɗayan ka ce dole kuma sai ya baka dubu ɗayan shi ka haɗa da naka sun zama dubu ɗari saboda ka fi shi buƙatar kuɗi kaga akwai rashin imani a ciki annabi dawo da yana jin haka sai hankali sai tashi ya saurari wannan ya kamata ya saurari wannan ƙala sai ce laƙadar zalama ka bi su'alin na ajatika ila ni aji ya zalunce ka ya zai zo ya takura maka ya ce dole sai ka bashi ka ya haɗa da nashi guda ɗari sai ya ce wa inna kafiran malal kulata'i da yawa dama daga cikin mutane in mu'amala ta haɗa la ya bagi ba a zuhun ala ba sashi yakan zalunci sashi sai ya ce illal ladina amanu wa amilu salihati wa ma mahu sai wanda suka imani suka aiki mai kyau sai 'yan kaɗan daga ciki ta lokacin ne sai Allah ya ce wa zanna Dawud sai annabi Dawud ya tabbatar da cewa annama fatannahu wannan abin da ya faru jarraba shi muka yi fastaghfara rabbahu wa qarra an wa ana haka Allah sai ya kira shi ya ce masa ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi mu ne muka sanya ka khalifa a doran ƙasa abinda muke so kai hukunci tsakanin mutane da adalci wala tattabi hawa kakka ba san zuciya fa yudillaka an sabilillah sai san zuciya ya sabbaba maka barin tabarkin Allah subhanahu wata'ala Allah ya taimake ka ranka ya dade yana cikin abin da Allah ya ɗora muku nauyi a harkar shugabanci adalci ga wanda yake tare da ku da wanda bai tare da ku don shi ke sa yadda aka shiga lafiya kuma a ainihin wato gama lafiya na faɗa mai ɗazu na ce mai akwai ɗan uwa malam aminu na madina a nan gari ba mu ma haɗu da shi ba har yanzu lokaci mai tsawo tun a wancan lokacin ya yi ta ƙoƙarin ya haɗa na alaƙa da shi na taɓa kiransa sau ɗaya wani dalili daga cikin dalilai ya sa mun yi waya to daga nan kuma harkar karatu da karantarwa da muka ɗiba muka cika gaba da ita to ya sa in mata abu wani lokaci abin da ya kamata ka roye shi sai ka ga baka iya dawowa kansa ba da haka abin da nake faɗa daga ƙarshe kamar yadda na faɗa a ɗazu na faɗa a waccan munasabar kuma zan faɗa a yanzu jama'ar gari yadda suke ganin shugabanni akwai haƙƙin da Allah ya ɗora musu na shugabanninsu su sauke musu jama'ar gari ya kamata su sani cewa su ma akwai haƙƙin da ke kan shugabanni nasu kuma na rantse da Allah wasu in ba ta abu billahi lazim aka tafi lahira sai kiko ya biyo tai ba za ku gane abin da nake nufi yanzu nawa ne daga cikin mutanen mu wani saboda an ba daidai ba sai kaga ya zauna ya ci shugabawa na Allah ya tsine masa Allah ya la'ance shi ka ko san ma'anan Allah ya tsine mu wani Allah ya la'ance shi daga lokacin da kace Allah ya tsine mu wani Allah ya la'ance shi ba abinda kake cewa Allah ya cire tausayi da jin kai daga zuciyarsa Allah ka nisan tashi daga rahamar Allah Allah ka sa in ya je lahira ya shiga wuta a lahira abinda kake masa kenan to wani an je lahira idan kai abinda kake gani ya maka na cuta bai kai kai masa wannan addu'ar ba yanzu ciko za yi ko ba ciko za yi ba ciko za yi shi yasa na sha faɗa a munasabobi da nama na ce wajibi ne ga malamai yadda kullum ake ƙoƙarin faɗakar da cewa akwai haƙƙi ga shugabanni da Allah ya ɗora musu akan jama'a su to a karantar da mutanen gari su sani akwai haƙƙi da Allah ya ɗora musu a kan shugabanninsu ɗaya daga cikin haƙƙin na farko jin shugabanni da ya musu biyayya matuƙar abu bai saba ma Allah subhanahu wata ba wannan shine abu na farko hadisai da dama sun tabbata annabi ya wannan umarnin abi aji ayi biyayya matuƙar abu bai saba ma Allah wannan shine abu na farko abu na biyu wanda yake shine mafi muhimmanci yi musu addu'a ta kirki yi musu addu'a ta kirki duk wanda ke karanta littattafan aqida zaka ga maganan Fudail bin Iyad yana faɗa yana cewa inda ya san yana da wata addu'a da in yi Allah zai karɓa ce ba wanda zai ta sai shugaba yace domin shi in ya gyaru in yana da wata bukata Allah yi masa matsalar kansa ta tsaya yace amma wanda yake shugaba ne da ka duk lokacin da ya gyaru cikin mutane gyaruwarsa tana da alaƙa da wa da al'umma kamar yadda lalacewarsa tana da alaƙa da wa da al'umma ba a yin addu'a muna kuma ku duba ku gani ba shugabanni ma ku duba ku ga tasirin mummunan addu'a duk ɗan da mamarsa ta tsine mai albarka idan Allah ya karɓi tsinuwar ku duba ku gani yadda shi kansa bai makansa amfani ballantana societin da ya taso abin yi musu amfani da haka irin wannan magana in kai mutane kowa da tashi fahimtar amma fahimtar ka bai samu sauka daga abin da yake na daidai wannan kuma mun san amana ne kuma Allah zai tambaye mu da haka yana daga cikin haƙƙin da Allah ya tsora wa jama'an gari shine yin addu'a ta kirki ga shugabanninsu da haka ranka ya daɗe muna maka addu'a ta alheri Allah ya tsare ka ya kuma tsare maka imaninka da mutuncinka wannan al'amari da aka shiga ciki Allah maɗaukacin sarki ya maka jagoranci ya kuma yi riko da hannunka don tsarkin sunayensa da wanda suke tare da kai suke ainihin wato dafa maka da aka malam hassan tun da ake nuna mun haka lokaci yayi zan yi kokari zan tsaya a nan wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akramakallahu Allah taka da alkhairi wannan nasiha ta shafi shugabanni kuma ta shafi mabiya alhamdulillah akwai awdahul bayan wato tafsir na qur'ani wanda Dr. Sani Umar yayi wasu yan uwa sun kawo shi na sayarwa ne wanda aka yi da harshen Hausa mujalladi shida wanda tafsirin gaskiya ma'anonin alkur'ani ne da shirarwa shi ga mai bukata zai iya tantabar su sun zo da shi audahul bayan mujalladi shidda da hausa ne fasarar alkur'ani da shirarwa shi da ma'anonin kalmomin shi wanda ba wani eh, tafsir da aka yi ko kuma wani bayani da aka yi akan qur'ani da hausa kamar shi duk mai bukata zai iya magana sannan kamar yadda muka ce bayan malam ya gama karatun nan akwai karatu a GRA Masjidul Huda bayan Waterboard nan malam zai karatun dare yanzu wanda shi ma nasabar wato lakcar da za a yi ita ce musulmi mufalka shi ne abin da za a yi lakcar da za a yi yanzu a masjidil huda bayan waterboard sannan eh, insha Allahu malam hassan yusuf ya samu damar isarwa ne shugaban kwamitin da aka ɗauko malam wato kwamitin masallacin masjidil huda Allah ya mishi zuwa da haka za mu hannanta mishi abin magana malam ya ƙara eh, taliki akan abin da malam ya faɗa sannan kuma za mu gabatar da hakimi ya nuna godiya shi da farin cikin shi da zuwan malam insha Allahu sannan sai a kira sallah sai mu sallah a nan malam zai kasaru sai mu bi shi da an tashi daga nan kuma insha Allah karatu zai za mu koma GRA a ci gaba da karatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zaman karanta da gyaratun da su نعم <clears throat> اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع العسر والأغلال الدائي إلى خير الأقوال والأمال والأحوال بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ختم به من الرسالة وألم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم جزه أن خير ما جزيت نبيا عن أمتي ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزل وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أسأل الله الذي جمعني بكم في هذا المسجد المبارك الطيب على طاعتي أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين والمرسلين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله bayan haka muna ɗan uwa muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda bisa yarda shi da kaddarawar shi ya nufaci haɗuwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya albarka cikin abin da aka gabatar ya kuma sanya albarka cikin abin da za a gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan mu ba a kusan munasabar da ta samu a nan wurin shine munasaba ta ta yi murna ɗaya daga cikin yan uwa shine dan madani a bisa jagoranci da Allah maɗaukacin sarki ya kaddare shi da shi wanda muna fata tare da roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ba shi ikon sauke nauyin da yake kan shi kusan na riski cin maganganun shi na ƙarshe wato sai nake fahimtar kaman malin yi magana a kan haƙoƙa na waɗanda ake shugabanta a kan shugabansu Allah ya rahama ga Umar ibn Abdulaziz ya umarci ɗaya daga cikin malamai cewa ya yi nasiha kan abin da ya shafi shugabanci da aka bashi wanda ya gaya mar magana mai tsada wanda ke ɗauke da kyawawan taujihat kyawawan nuni wanda yake sifanta shugaba da sifofi kamar haka yana cewa shugaba kamar zuciya ne yanda manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ya sifanta cewa idan zuciya ta yi kyau sauran gangan jiki zai kyau wanda tasirin gyaruwar gangan jiki yana da alaka da zuciya to haka nan kyautatuwar halayya na waɗanda ake shugabanta yana da alaka da kyakkyawan jagorancin da suke samu ɗaya daga cikin maganganun da shi mai nasihar yau umar ɗan abdulaziz allah ya masa rahama allah ya gafarta musu baki ɗayansu yake cewa shugaba na gari kamar uwa ce mai tausayi ‘ya'yanta’ wanda takan iya yin bacci idan ‘ya'yanta sun yi bacci kuma takan falka a lokacin da ‘ya'yanta suka falka ko da ba ta yi niyyar falkawa ba wanda za ta iya cin abinci idan ‘ya'yanta sun ci abinci za ta iya haƙura da abincin da za su ci matuƙar ‘ya'yanta suna da buƙatan abinci ya ce shugaba na gari matsayin shi kamar uba ne mai tarbiyya wanda zai reni ɗan shi yana ƙarami ta hanyar tarbiyyanta shi a kan irin tarbiyyan da yara suke bukata sannan ya sama mara abin yi idan ya girma ya ce shugaba na gari kamar makiyayi ne wanda bai yarda ya kai dabbobin shi cikin saurar da za ta halakar da dabbobin shi ba yakan yi ƙoƙarin kauce dukkan abin da yake haɗari ga dabbobin shi ƙarshe yana maganin cewa an sanya shugaba ne domin ya tsayar da adalci ga wanda ke shugabanta ka kaddara a babin misali an umarci shugaba ya tsayar da haddi ga wanda ya zina idan aka samu shugaban ya yi zina wa zai tsada haddi a kan shi an samu shugaba ne ya hukunta wanda ya ci amana idan shugaban ya ci amana na ƙasa da shi ya za su, an sanya shugaba domin ya kwaci haƙƙin mai haƙƙi cikin wanda yake jagoranta yau sai aka samu shugaba shi ne ya ci haƙƙin wanda ke ƙasa da shi tare da faɗin ma'ana za mu samu haƙƙin da ke kan shugaba shi ne la'akari da wanda yake jagoranta sai dai sanin mu ne cewa kamar abin da malin Allah ya kamar da alkhairi ya gabatar da ambato haƙƙin guda biyu ne akwai haƙƙin mu mu wanda ake shugabanta akan shugaba kamar yanda shi ma akwai haƙƙin shi akan mu to amma sai dai namu haƙƙin da muke da bukata a wajen shugaba kamar yadda muke fahimta a baibai a yau muna ga haƙƙin shugaba ne kaɗai ya samar mana da ruwan famfo magani a asibiti wutar lantarki tituna masu kyawu da abin da ya kama da wannan wanda hatta lura da abin da zai gurɓata tarbiyyar al'umma wajibin shugaba ne sanya ido a kai kada ya zama sai abin da yake da alaƙa da irin wannan misali rayuwa da aka shiga yanzu wanda samari da ‘yan mata suna rayuwa ta ganin dama wanda akwai haƙƙi ga shugaba cikin inda yake iko ko inda yake mallaka duk abin da zai rusa tarbiyya ta al'umma haƙƙi ne akan shi ba da kulawa duk abin da zai jawo matsala tsakanin bawa da ubangijin shi bawa ya sani ko shugaba ya sani shi abin tambaya ne gobe alƙiyama cikin haƙƙin da Allah madaukakin sarki ya bashi da haka ba tare da tsawaitawa ba muna murna ga hakimi da kuma abin da aka bashi tare da addu'a da fatan alkhairi Allah maɗaukacin sarki ya shige margaba Allah ya masu jagoranci nauyin da ya hau kan shi to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taya shi sauke wannan nauyin sannan a gefe guda akwai abin da muke fama da shi a yanko kanmu wato shi ne ƙarancin ilimi na addini wanda yake nema ya shi dununmu a garuruwanmu da kuma ƙauyukanmu wanda mun riga mun sani a yau mutum ba abin da yake bukata kamar ilimin da zai bauta wa Allah madaukakin sarki da shi ɗaya daga cikin magabata Allah ya masa rahama yake cewa mutum na da bukatan ilimi a tarbiyyance shi a addinance sama da bukatan abincin da zai ci domin ɗan adam yana iya rayuwa a bisa wani gwargwado na abincin da zai ci a tsawon awa ashirin da hudu amma babu wani lokaci ko bai kankantar shi da za a ce ɗan adam ya wadatu daga barin karantarwa ta addini domin addinin da bai barka a cikin bayi in ka shiga ba shigarka da fitarka da tsugunanka a bayi irin namu na cikin birane ko kuma a bayi irin na ƙauyuka kai hatta ma mutum ya je ya biya bukatun shi a cikin gonaki addinin musuluncin da bai kyale ka ba sai da ya koya ma yadda za ka yi min ba da aula sauran mu'amalan ka na kasuwanci sauran mu'amalan da za ka yi a ma'aikatu wannan addinin musulunci zai koya ma yadda za ka yi da haka roƙonmu da shugabanninmu lallai yadda suke sa ido kan abin da ya shafi al'amuranmu na duniyarmu wallahi muna da bukata matuƙa masa buƙata mai tsanani taimakawa da kuma sa ido tare da ba da kulawa ga abin da ya shafi harka ta addini domin babban abin ta kai ce idan mutum ya shi ƙauyuka wallahi zai ga abin da idan shi zai zubar da hawaye za ka samu mutanen da suna kiran kawunansu musulmi ne amma ba san me ake nufi da musuluncin ba wani za ka tambaye shi abin da ya shafi alwala bai sani ba ba na man cewa wasu lokuta nan wajen yankin dogon hawa mun je muna wa'azi wata mata ke tambaya wanda ya wa'azin a lokacin yana magana akan fishi da Allah madaukakin sarki zai yi wa bawa da kuma azaban kabari sai take tambaya cewa irin azabar da ake cewa za a yi mutum wai me yayi aka ce laifi yi shi kuma ya zauna ita dukan shi ta ce Allah ya sani ba za ta tsaya buruga za ta yi wannan kuma iya gaskiyar ta kenan domin tana sifanta abin da zai faru a cikin kabari da irin rayuwar take a ban kasa to kaga wannan sai ya zama rayuwarta ba rayuwa bace ta aibata dariya domin idan ka dubi alakar mu da mutanen ƙauye yanzu wato shine su yi wani magana na ba daidai ba mu kalle su a matsayin ƴan ƙauye mu yi musu dariya ba mu da wata alaka da su matansu su kawo mana nono mazan su kawo mana itace idan sun yi abin da ba dai yi musu dariya wallahi tallahi akwai haƙƙin su akan mu kuma sai Allah ya tambaye mu akwai haƙƙin su akan mu sai Allah ya tambaye mu yanda muke bayar da kyakkyawar kulawa a shiga cikin ƙauyukan su yi musu alluran folio to suna da bukata a shiga a karantar da su addini wanda kuma haƙƙi ne na mu saboda sun san amfani da maslahan cutan foliyo wanda wannan yasa mutumin ƙauye ko yaƙi za a kallafa a yi masa lallai to akwai buƙatan kallafa masa a karantar da shi addinin musulunci wani lokaci a ƙauyukan nan namu na kusa akwai inda na je na yi wa'azi wata mace ta ɗaga hannu ta ce akwai tambaya na ce mata ana tambaya ta ce mai hukuncin kwanan gida na ce ban gane hukuncin kwanan gida ba ta ce miji ya dawo ya iske wani a ɗakin matar shi kuma ba zai damu ba shi ma ya tafi cigiyar ɗakin matar wani ya kwana a can wurin na ce a ina ake wannan ta ce a nan na ce mata haramun ne ta ce to wallahi waɗanda ba su yi su ne ‘yan kaɗan limamin da yake limami a wurin na ce masu algafata malan kaje ce gaskiya ne ya ce shi tun da ya yi ƙoƙarin kare kan kanshi da iyalin shi bayan da ya iya al'ada ce da an saba da ita to sai na fahimci abin da al'umma suke da buƙatan shi wallahi a karantar da su addini nan aka yi kusa ba da daɗewa ba lokacin mai martaba yana sabon naɗi wasu sun je sun yi wa'azi sun koyi da alwala tsarki da yadda ake wanka na ibada ɗaya daga cikin mutanen da aka yi wa matansu wa'azi bayan tarawa da ita take cewa sai ya ji ya yi wanka ya ce mata wani irin wanka kuma ta ce wanka an ce idan mutum ya tara da iyalinsa ya yi wanka ita shi gaisa bai taɓa sanin wannan ba to ƙarshe da safe ya fito sun zauna a majalisa ake tattauna wannan magana wani ya ce shi ma mata shi ta gaya masa haka wancan ce shi ma to sai aka ɗauka cewa ashe fitina ce za ta shigo sabuwa da haka bari a je a gaya mai gari aka yi kwamiti aka samu mai gari kaji kaji kaji ga abin da ke faruwa sai shi to gaskiya shi ma bai san wannan ba amma dai a je wurin lima kuma aka nufaci limami na garin shine limami na salawatul khams ya gaji wannan a wurin mahaifin shi abin da ya daga baki aka ce kaji kaji sai ta to abin da ba zina ba ce ai zina ita ake yawan wanka wanda ya sabu da matar shi na aure ba sai yayi wanka ba limami ne yanzu wannan ya zaka yi da shi zaka yi masa fada ko ko zaka koma gefe kana abin mamaki abin da yake bukata a karantar da shi wanda karshe sun dauko maganan sun kawo mai martaba su a iya hangen su za a shigo da wani addinin da ya saba wa abin da suka sani iya dukakanni amma lokacin da mai martaba ya bincika ya samu abin da ya faru farkon abin da ya fara faɗa Allah ya saka mada da alkhairi sai laifin mu ne sai domin mu ce da haƙƙin mu ɗauki nauyin masu karantar da su mu ce da haƙƙi mu bi su cikin ƙauyukan su mu koya musu don radda muka jira cewa sai sun zo mun koya musu ba radda za su zo to kuma cikin nufin Allah daga wannan lokacin aka ɗauki mataki akan su al'amarin sai ya canza don haka taƙaitaccen kira a wurin ga mu ɗaliban ilimi da malamanmu masu karantar da mu kamar abin da malam ya faɗa Allah ya saka da alkhairi ranka daɗe da ku wanda shugabanni ne ko Allah ya danka wa shugabancin al'umma ku jagorance su za ku yi amfani da ƙarfi to lalle a yi ƙoƙarin haɗa ƙarfi da ƙarfi kamar abin da bahaushe ke faɗa wayannan mutanen ƙauyen a riski rayuwansu a addinin shi na rantse da wanda raina ke hannun shi idan ka je wani ƙauyen ka ice ruwan da suke sha za ka yi mamaki to sai zai kama ka kududdufi wanda suke shan ruwa nan suke yin wanki nan wani zai je wanka a ciki nan za a yi ban ruwan tumaki da awaki da ma shanu baki ɗaya kuma a nan za a ɗebi ruwan da za a sha za ka ji tausayinsu matuƙa to da za ka bibi addininsu kuma sun fi abin tausayi ta ɓangaren addini to sai mu sani kamar abin da manzo Allah ke faɗa cewa dukkan mu makiyaya ne kuma dukkan mu za a tambaye mu kiwo dangane da abin da aka bamu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon sauke nauyin da aka ɗora mana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci dan ka daɗe muna ma fatan alkhairi abinda ba za ka iya cin jagorancinka ba muna fatan Allah shi ya ma gaba haƙƙin da ke kanka Allah madaukakin sarki ba ka ikon saukewa ina ga da wannan kalmomin zan taƙaita ba ta'aliki ne akan maganan malam ba saboda malam maganan shi da faɗika ne baya bukatan taliki kusan abin da sa na tsawaita magana kan haka wato shine magana da muke da Alhaji Hamisu yake cewa ai kokari cewa mu sallan isha'i a nan wurin yanda muna zuwa can wurin komai ya zama jahizin Allah yadda to kuma sai mu dasa da haka ina ga Allah za mu saurari magana daga bakin hakimi assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu insha Allah mala Allah saka da alkhairi insha Allah za a saurari godiya daga bakin hakimi eh insha Allah assalamu alaikum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya kawo wannan masallaci mai alfarma muka zaito manyan malamai saboda su mana nasiha su gaya mana abin da Allah ce da abin da alkur'ani ya ce babu wani abin da ya fi fa'ida irin wannan a zauna a tara al'umma a gaya musu abin da addini ya ce da abin da Allah ya ce da sharɗoɗi da Allah gita mana matsayinmu na musulmi Allah gafata malam da duk abin da za a gaya mana aka abin da ya shafi shari'a an gaya mana kuma irin wannan karatu ya kamata a ce ba sai na shirin walima ba Allah cikin ikon shi shi ya bani wannan hakimci ba wani na fawa kuma ba na fi iyawa ba abinda Allah ya tara haka yake yiwuwa kuma yadda Allah ya so haka yake sa ya kasance Allah cikin ikon shi wannan nasiha da kai malam ko nasiha da kuka yi da kai da tafaranka nasiha ce wadda take da fa'ida kwarai da gaske kuma insha Allahu an tada mu a bacci an faɗakar da mu kamar yadda aka kawo ayin alkur'ani wanda suka nuna haƙƙin shugaba da kuma haƙƙin mabiya a wannan gaskiya ne abinda zan ƙara ne a matsayina na almajiri shi su ma mabiyan ya kamata kuma su yi ɗa a gabaninsu shi musulunci ya shimfiɗa duk abin da ya kamata mu yi kuma mu koyi a rayuwarmu babu wani abu sabo da za mu yi wanda ba cikin musulunci ba kuma babban abu a shugabanci shine adalci da gaskiya da rikon amana a shugaba yawa talakawansa adalci kuma ya rike su da amana da mutunci sannan kuma a tausayawa masu ƙaramin karfi da marayu to Allah fata malam wannan nasiha da aka yi insha Allah mun dauke ta kuma shi wa'azi ba rana rana ɗaya bane ba kullun yin shi ake yi wani zai ji ba zai bu ba amma yau da gobe ana yi Allah ciki ikon shi ke shari'a yake shirar da wanda ya so a lokacin da ya so muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya shirar da mu a tafarki na daidai Allah ya mana jagora Allah ya ba mu sa'a kuma insha Allah cikin wannan gundumar tawa wannan hakinci na Dumurkwal da izinin Allah za mu kokari mu tsari wanda za a shiga cikin ƙauyuka da garuruwa wanda suke a ƙasa na na yin da'awa da fahimtar da mutane abinda addini ya ce da abinda shari'a ta ce ina ga irin wannan shine zai taimaki al'ummarmu don babu abin da ya kai ilimi al'ummar da aka ilimantar da su shine ake tsammani za su fi hanya mai kyau ko shi wannan abun da suke faruwa na rishin tsaro akwai rishin ilimi a ciki inda duk wanda ya da Allah da manzan Allah kuma ya da tashin alkiyama to babu wani abun da za ka yi gaugawa a kansa kowa a rayuwa rabon sai ke ci kuma komi sai lokacin shi yayi kuma neman ilimi wajibi ne babu wanda aka ɗauke mashi kamar yadda babu wanda aka wa sallah sai dai idan akwai larura ta hauka da ce mutum ko yana kwanci a kan gadon asibiti ba ɗauke mai sallah ba mutuka zai iya ɗauka a ran shi cewa na yi sallar isha'i to cikin wannan da izinin allah malam cikin ayyukan da za mu fara ko ko abubuwan da za mu shirya babu abin da ya wuce a gwada mutane addini kuma ilimantar da su to da izinin Allah da yadda Allah za mu yi kokari cikin gundumomin nan nawa wanda suke iyaka iko na mu yi kokari a shiga cikin ƙauyuka a rika da'awa ana faɗakar da mutane addini ka kawo misalai da yawa mutumin da ya aure ya kai ga wannan manzalin bai san yadda ake wankan janaba ba to kuma sallama aka yi ta ina take saboda haka Allah cikin ikon shi za mu iyaka abinda ya kuma za mu haɗa ƙarfi da ku da gwiwa da ku abin da za mu iya wa al'umma a iyakar abin da za mu iya ina kuma addu'a wannan wa'azi da kuka zo da nasiha da aka mana Allah ya saka muku da alheri Allah ya ƙara muku ƙarfin gwiwa wa'anda suka zo Allah mai da kowa gidansa lafiya mun gode kwarai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh